الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهيه ولكم فيها ما تشتهي الأنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نفس فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس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 wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan majalisi a yau domin ainihin ci gaba da wannan karatu na ainihin wannan eh, littafinsa mai girma wato tafsirin alkur'ani mai girma a wanda yini da muke ciki a yau yini na eh, yau 21 ga wannan wata na ramadan shekara 1447 muna gode wa allah ko muna kara gode masa a yau za mu mun jiya mun kammala wannan sura da ake kira suratul balad mun kuma ji mai suran takunsa yadda allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da garin makka ma'ana allah yana da yancin ya yi rantsuwa da duk abin da yake so kuma makka mun faɗi wani abu daga cikin falala wanda ta kunsa wanda a zahiri za ka kalla maka ta cancanci wannan matsayi amma ba wannan za ka duba cewa don girman take da shi ya sa Allah ya rantsuwa da ya a'a ai Allah ya rantsuwa da ababa da dama ya yi rantsuwa da abin da shi ya halitta ya yi rantsuwa da ran ɗan adam ya yi rantsuwa da uba da ɗa shine annabi adam da 'ya'yansa durriyarsa ko annabi allah ibrahim ya rantsuwa da rana da hasken rana da kwallon rana da dare da wata da abin da yake biwa bayan rana din duk allah ya rantsuwa da su kenan kaga ba wanda zai ce wai Allah subhanahu wata'ala don girman maka ne yasa yi rantsa a kawai tsarin Allah ya rantsuwa da abin da yake so kuma mun kammala wannan sura ta bude da rantsuwa da Allah madaukin sarki yayi ta kuma kulle dangane da mutanen da suke lalatattu 'yan wuta wanda Allah ya ce alaihim narun musadatun wuta ya tabbata a kansu kuma in sun shiga wannan wutan kulle ko ina za a yi ko ina a kulle babu wani abu da zai fito ko su samu wani sauki da sauransu amma su waye wa'annan su ne arna wa'anda ba su imani da Allah ba to yau kuma za mu tashi wannan sabon sura wanda ake kira suratu shams wato ashamsu rana da kake gani a saman nan malai yace sumiyat hadhihi sura an ambaci wannan sura da wannan suna bi suratu sham liftitahiha saboda an bude ta ne <clears throat> da wani rantsuwa daga Allah subhanahu wataala da yi da sham rana din almunira wanda take mai haske almubi'a mai haskakawa fi kaulihi ta'ala da yace wa shamsu wa duhaha kafin mutu sannan yake cewa wa waradat tasmiyatuha wannan ambaton wannan sura suratul shams ya zo cikin hadisi fi kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda manzon Allah yake cewa a fi kaulin nabi sallallahu alaihi mu'ad bin jabal a lokacin manzon Allah yake cewa Mu'adu dan jabal a turidu an takuna fattanan ya mu'ad kai mu'azu kana son ka zama mutum ne wanda yake ne a cikin al'umma idan ammantan nasa idan za ka yi wa mutane limanci mu'azu faƙara bishamsi wa duhaha ka karanta wa shamsi wa duhaha mana ilah har zuwa ƙarshe ba hadisin buhari fito hadisi da ma muslim a baya mun ɗan yi bayani lokacin mu'azu bin jabal yake bayan ya yi limanci a masallacin sana da shi masjid kuba yakan tashi ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a nan zai zauna har isha ya same shi ya sake sallar isha a wajen a masallacin shi suna nan suna jiransa idan ya taso daga masallacin manzon Allah bayan ya yi sallar isha ya bi manzon Allah cikin jami'i zai koma masallacinsa sannan ya musu sallar isha'i sannan sai ta ja musu dogayen sura ya ta ja musu dogayen sura ya ta ja musu dogayen sura sai abun ya haifar da cece kuce sosai mai yawa sai aka samu wani rana wani da mu'azu da ya zauna gaban manzo Allah ya dade bai dawo ba shi kawai ba mu'azu ya zo sai ya fara karatu a sallah sai dade sai ya yanke sallar sai je waje sai ya sallar sai gaban kansa to da tashi sai kai karan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mun kawo korafi a kan limamin mu amma ga abin da yake mana zai zo nan ya zauna ya salla a bayanka ya salla a bayanka idan ya tashi zo wajen mu kuma zai zo ya ta ja mana dogayen sura shi yasa muka kawo shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu da ya juya baya bayan ya tambaye shi kan kata sallah me kake karanta yace ga abin da yake karantawa karanta suratul fatiha kawai ya sallar shi amma kai da mu'azu ban san me kuke karantawa sai manzo Allah ya ce mu ma nan muke ai saboda haka a mu'azu sai manzo Allah ya ce to kai mu'azu a turidu an takuna fattanan ya mu'azu kana son ka zama mai koran mutane daga rahaman Allah ka zama fitinan ne an manta nasa in zaka yi wa mutane lemanci me zai hana faqra bi shamsi wa duhaha ga wannan sura mai ayoyi goma sha 15 me yasa ba za ka karanta wa mutane ba sai ka tsawaita kai ta karatu kai ta karatu to anan ne malamai suka ce a bayan ya nuna cewa shi yana karanta fatiha ne shi wancan mazalla ce kai mai rike karantawa tunda baka bukatar dogon karatu yake fatiha yake karantawa da kuma abin da ya sauka mazalla ya ce mu ma anan muke anan malamai sai suke cewa albani man ka duba littafin sifar salatin nabi min takbiri ila taslimi ka annaka taraha Ba'ana sifan yadda annabi Muhammad ya salla tun daga kabbara har zuwa sallama kaman ga sallar kana ganin ta ya kawo karkashin wannan wurin sai yake cewa ya halarta mutum ya karanta fatiha iktifai da fatiha sallah ba sai ya karanta sura ba yayi raka farko kai fatiha na biyu kai fatiha na uku kai fatiha na uku kai fatiha babu wani kamli balle ba dai a ka saboda wannan shine abin da Allah ya ce da shi a sallah Allah zai karbi sallah mun zalla ya fada cikin hadisi yace la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab ko bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanci suratul fatiha ba illa an baka iya haddacewa ba ne to sai a sauwake maka akwai abin da manzo Allah yake ka dinga faɗa na tasbih to daga nan sai wa'azu ya gane ya kuskure kenan gaga a ka'ida idan mutum ya yi kuskure to ana nuna masa wannan kuskuren da ya kuma ana son kai kuskure ka gyara kuskuren da kai yi to wannan sura ana kiranta da wannan suna a sannan kuma wannan sura makiya ce tana da ayoyi ne guda goma sha biyar tana da ayoyi goma sha biyar babban abin da wannan sura ya fi kula da shi maudu a har ra'isi shi ne eh, kama kalar razi ma ce kamar da imamun razi rahimahullah ya fada al-maqsud min hadhihi sura manufa na wannan sura shine at-targhibu fi akwai zaburarwa kwadaitarwa wurin aikin da'a ga Allah subhanahu wataala wattahdhir akwai kuma tsoratarwa min al-ma'asi wurin saba ma Allah subhanahu wataala saboda me wa kada aksama Allah ta'ala bi anwa'i mahlukatihi hmm. Allah subhanahu ta'ala yayi rantsuwa da nau'i nau'i na halittarsa abinda shi ya halitta almustamila wanda ya tattaru ko almustamala wanda ya tattaru alal manafi al'azima wanda yake mai amfani kuma babba domin ya zamanto li ta'ammalul mukallif fiha ko al-mukallaf domin wanda aka ɗaura masa addini ya yi lura da wa'annan rantsuwan da ayoyin da Allah ya rantsuwa da su wa ya shukuru alaiha kuma ya nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala li'anna domin yadda lamar yake ma aka sama Allah bihi Allah ba zai rantsuwa da abu kawai haka ba fate wannan abu yana da wani muhimmanci mai matuka sai Allah subhanahu wata'ala ya fara da rantsuwa sabai ashiya wasu aba guda bakwai min malukatillah na halittar Allah wa zakara ha kuma ambata ahwal na abun ma huwa dalil ala bani isra'illahi ta'ala alladhi la yusharikuhu fihi ghayruhu Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa bi hadhihi al'umur da wannan ababa da ya rantsuwa na daya na biyu na uku na hudu har zuwa na bakwai din yace aksama Allah bi hadhihi al-umur ala falahi al-insan wa najahihi idza taqallaha wa ala shaqawatihi wa khusranihi idza faga wa tamarrad ma'ana Allah ya rantsuwa da wa'annan al'amura a bisa samun babbar rabo na dan adam akan abin da in ya tsayu da shi kuma ya samu tsira shine idan ya tsoron Allah ya takawa kuma wala yi kuma haka in ya kangare ya zama lalatacce ya kuma taɓe ya ɗagawa ya bijire sannan kuma a suran zakara ta'ala kisato samud Allah ya ambata mana labarin samudawa qaumu salih mutanen annabi Allah annabi ne kan zabo rasulahun lokacin suwa karyata manzon su wa tagaw filar suka yi a kan ƙasa hmm. wa aƙarun naqa mu'ajiza rasulun salih suka soke suka kake wata taguwa wanda Allah zuwa ta'ala ya turo mu'jiza ne na wannan annabinsu. menene karshen al'amarin su shine halaka Allah ya halakar da su sannan Allah ya rufe suran bi annahu ta'ala la yakhafu aqibatu ihlakihim wa tadmirihim hmm. Allah baya tsoron karkon su azaban da musulman me zai faru a baya baya ma sauraron mutum ne kake abu kake ta to wannan abin da ya faru na yin nan fa akwai abin da zai faru yanzu ka ga mace mutum da Allah wuri da yawa mafi karanta yanzu ka kashe wani kawai haka ta kashe wani ba ma mutum ba ka kama wani dabba wani ka kashe ai ka san akwai abin da zai biyo ba ai balla wa kashe wani kun daura hannun riga kenan da hukuma baka da kwanciyar hankali da mutanen anguwa da mutanen gari amma Allah sai kashe ka baya tsoron komin da zai faru na'am بسم الله الرحمن الرحيم الله يا شيمي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها نعم الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي والشمس وضحاها Allah yana rantsuwa da kwallon rana ranar da kake gani shi to Allah yana rantsuwa da shi wa duhaha da kuma haskinta wanda yake biyowa bayanta shine dawu hakina na'am kwallon ranar da abin da yake bayyanawa na haske Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da wa'in abubuwa. kaga ranar halittar Allah ne sannan dauha hasken ranar shi ma halitta ne na Allah subhanahu wata'ala to haka Allah yana rantsuwa da wannan rana da kuma hasken da rana yake haskakawa wal qamari idza talaha Allah yana rantsuwa da alƙamar wata idza talaha in ya biyo ta domin da zaran rana ya zo ya fadi me yake biyowa shine wannan wata da yake biyowa a bayan ranar to Allah yana rantsuwa da shi kaga abu na biyu kenan wannan hari iza jallaha Allah yana rantsuwa da yini haske na yini Allah yana rantsuwa da shi iza jallaha in ya bayyana da haskenta ga shi ma halitta ne wallaili iza ya gishaha Allah yana rantsuwa da dare dare ɗin da kake kallo Allah yana rantsuwa da shi iza ya gishaha a lokacin da ya lullube ta sai ta duhu ma'ana Allah yana rantsuwa da dare da kuma duhun da dare yake yi Wasu sama'i, hmm. Allah yana rantsuwa da sama wa ma ha, wa ma anan bi ma'ana man da wanda ya gina saman din hmm. shine wa bina'uha wanda ya gina saman tare da karfin da saman take da shi wa hiya qudratullah shine kudura ta Allah subhanahu wataala to Allah ga gina rantsuwa da kansa Allah yana rantsuwa da sama da abin da ya gina sama shine Allah subhanahu wataala wal ardi Allah yana rantsuwa da ƙasa wa ma bahaha da abin da ya mai ya shimfida ƙasar shine basa ɓaha mm. ya shimfida ƙasar waye ya halicci ƙasar Allah waye shimfida ƙasa din Allah subhanahu wata'ala wa nafsin bi ma'ana nufus Allah yana rantsuwa da rai rayuka na bayansa wa ma sawaha da abin da ya daidaita rayukan wurin halitta ya kawata ta mm. ya daidaita ta wurin abin da yake daidai ya tsara ta yadda shi yake so ko ba ta da ya gani a wurin wani ba fa'alhamaha ita ran sai Allah subhanahu wata'ala ya kimta mata ya cusa mata fujuraha kangarewanta wata kawaha da biyayyanta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'ana ai bayyana laha Allah ya bayyana ma rai din tariqul wa shar hanya na alheri wannan hanya ce ta alheri ka kama ka rike kuma Allah zai kaunace ka haka wannan hanya ce ta sharri ka nisance ta ka watsar da ita Allah kuma zai so ka haka Allah subhanahu wataala shine ma'anar fa alhamaha ilhami shine Allah ya tusa maka yin son abu na'am wa taqwaha kuma Allah ya kimtsa ma rai din hanyar da za ta bi ta zama mai tsoron Allah subhanahu wataala wannan shine daga cikin baiwa da Allah subhanahu wataala ya ma dan adam Allah ya halicce ka matsayinka na mutum da ya halicce ka sai baka dama kaza alheri ne a nan ana kaza shari ne kuma baka karfi da iko kudura da zaka iya motsa jikinka kai alherin kuma ka motsa kai shari sai kuma yace kar kai sharri kai alherin saboda haka duk wani mutum da ya je ya barna kare kafa hujja da kaddara hmm. ka ce ai dama in Allah ya kaddara zaka sha giya a duniya sai ka sha kafin ka koma ga Allah to wannan mai sauki ne ya yi. yanda ka jefa wannan kaddaran ga Allah ta kuma haka Allah ya kaddara zai kone ka don ka shagiya kuma sai ya kone ka sa ba a kafa hujja da kaddara ana kafa hujja ne da me da shari'a Allah ya hana kaza ya ce ayi kaza kuma ya ce kar ayi kaza wannan shi ba za ka fahimta shi saboda haka Allah madaukakin sarki da ya rantsuwa da sai ce fa alhamaha hmm. shine wanda ya kimtsa ma rai din ha kangarewanta ya kuma bayyana mata hanyar sharri karka yi zina karka shagiya karka yi maɗigo karka yi luwaɗi karka ci riba karka yi kasan kai karka yi kaza karka yi kaza don Allah ya tsara hake karka yi san da Allah su mata ya shirya waɗansu abubuwa ya ce Allah bai su hmm. karka yi don ka nisanta Da kuma Allah ya kimsa rai kowane mutum ya sina da wannan zuciyarsa kowa ya iya gane me daidai me ba daidai ba na'am sanan da hanyar da zai iya bi ya samu takawa dace a wurin Allah madaukakin sarki na'am to wayannan rantsuwa da Allah yayi rantsuwa da rana shi ranan da kuma hasken da rana yake bayarwa da wata da yake biyowa bayan rana ya fadi hmm. da yini wanda kafin ranar babban ya fito yake haskakawa da kuma dare wanda zan dare taso wani abu na biyo masa sai kuma ya lullube shi sai ya yi duhu da sama da kake ganin nan hmm. da abin da ya gina sama shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da ƙasa da abin da ya shimfe da ƙasa da rai rayuka na bayansa da abin da ya daidaita ran ya dora ta akan hanya ta shiriwa mai kyau to kaga duka wa'annan rantsuwa Allah yake yi kenan ko Allah bai rantse maka ba sama akwai bukata in ka kalli sama ka ƙara imani na'am ƙasa da kake tafiya a kai bai taɓa ɓulewa da kai ba ya kamata ƙara imani wata da yake fitowa wata zai fito ɗan jinjiri su malamai suka ce za iza talahadin nan ma'ana tun daga jinjirin wata ne lokacin da yake ɗan jinjirin wata ai ba da fitowar wata misali yake haske ba amma wata yana fitowa ne bayan rana ya fadi shi Allah yake faɗa wanda yake biyo ta mm. bayan faɗuwa to daga lokacin da wata ya fito ai akwai abin da za ka riga gani shi yasa ai suke tambayan manzon Allah al'una ka ko anil mm. ahilla ka anil ahilla qul hiya mawaqit lin الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى نعم سنة تنبين ka dangane da jinjirin wata me sai ka gaya musu kulhiyar mawaƙi linnas ai an ije jinjirin wata ne domin irge na lokutan ibada na mutane hmm. suka ce jin wata zai fito na dan karami za ka ce yau ɗaya ga wata da kyan ne ma ake iya ganin shi amma yana bayyana biyu sai kowa ya fara gani uku za ga yana ƙara girma har ya kai lokacin da ya kai goma sha ɗaya sha biyu to za gana kirge da shi to wasu masu ka ce irin wannan ne wannan ya biyo na ɗaya ya zo ya tafi na biyu ya zo ya tafi na uku ya zo ya tafi haka haka to shi na Allah yake rantsuwa da shi ko ma wanne ne dai iza talaha wanda take biyo bayan rana ya zo ya haskaka ya tafi sai wata kuma sai biyo baya hmm. sannan wannan rantsuwa da Allah yake yi Allah ya yi rantsuwa duk abin da Allah ya yi rantsuwa a kai in Allah ya rantsuwa da kaza da za to kallura da abin da zai biyo bayan shi hmm. za ka ga magana ne wanda yake mai karfi ba na wasa ba bayan Allah ya ce yana rantsuwa da rai nufus na bayansa da wanda ya daidaita su ya kuma ma marai din alheri ta gane alheri ne ta bi ya kuma kimtsa maran cewa wannan shari ne karki bi kamar yadda Allah ya kinsa maka ba za ka yi ɗaukar fetur ka sha matsayin ruwa ban kana da yake shan ruwa ai ba ta ko ni class na makaranta da ka zauna aka ce ka wannan fetur ne ba a sha wannan kerosene ne ba a sha wannan ruwan a kawai fitra dan adam ne tashi a kai hmm. to Allah ya cusa maka haka Allah yake cusa wa bayansa haka Allah yake cusa ma jirajirai ya iya gane kamun nono ba kawai wasu ake yi ba ta ɗin bari ya bari ya fara cin abinci kai ma haka ka sa hannu abinci ka ci abinci kana jin yunwa ka tashi ka je ka nemi abinci dalla ne kimsa a bayan sa wannan sai Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana dalilin rantsuwa me yace kada aflaha de aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله سبحانه وتعالى يتي bayan Allah ya yi rantsuwa da halittansa da ya yi da hannunsa sai Ubangiji ya ce kada aflaha tabbas hakika ka duba harfin taki haƙiƙa aflaha ya samu babban rabo ya samu babban rabo waye wannan mazakaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa ba haraha minar zuru ya tsarkake ransa daga mai zunubi na saba ma Allah subhanahu wata'ala me ya tsarkake rai daga zunubi ba ne da dama Allah ya hana kaza Allah ya hana zalunci Allah ya hana mummunan zato na'am Allah ya hana kasketa Allah ya hana kaza shi yasa manzo Allah yake faɗa cikin hadisi ya yi lissafa wala tabagazu wala kaza wala kaza wala kaza kar ku yi kiyayya kar ku yi khiyana kar ku yi kaza kar ku yi kaza don ranka ta tsarkaka ka gyara ta na'am yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah ɗan uwan juna kasantuwa ɗan uwan juna shine ake kokarin a tabbatar maka cewa duk wa'annan ababan ya fita shi kuma Allah da ya halitta ka matsanka na mumini Allah yana son kai ka zama mutumin kirki ne hmm. in mun koma anfal Allah yake ce innamal mu'minuna allazina idza zukira innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم وعلى ربهم يتوكلون مؤمني متمن كركي الله يتي وايه مؤمني يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kaga mumini su ne wa'anda idza tulit alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin Allah tana kara musu imani ulaika humul mu'minuna haqqo Allah subhanahu wataala ya ce da zarar sun ji ambaton Allah zuciyar tsoro take yi ta firgita ta kara musu imani ana karanta aya to kaga wa'annan din su ne mumine na tabbas inji Allah subhanahu wataala to kaga wa'annan suna kusantin abin da Allah yake so to kuma zuciyar ba za ta yi tsatsa ba to shi Allah ya ce tabbas rantsuwa shi ma Allah ya yi na'am aflaha man zakka hmm. ya samu babban rabo wanda ya tsarkake ran ya gyara ta amma wanda bai da aiki sai tsiya shan giya shan taba cocaine wiwi totolin ko mai suna abin nan benelin da wasu abubuwa lin-lin irin wanda suke shan hadda mai kashin kadangare ko ba ko da ke na dane suka ce ko sun ce wannan dane amma da zuwa kai masu sha da masu shan kwatami wai wani yake tattana irin yaran josan nan wai zo ya ga wani najeriya ce ai kai karamin dan iska ne iya abin da za ka ce ka ce kana shan kwatami wai za ka ce kwatami ne ka tona ka tona sai ka bude bakin ka sai ka sa a ciki da hancin ka yi kawai minti goma yau ba bala'i ba jama'a wai sai ce mishi iya abin da za ka yi sai dai ka sha kwatami amma ka taba shan shelto fanfani uku shelto fa wai mutum sai bude bakin shi sai ka samu wani tsumma sai ka bude bakin wata sai ka bude sai a fesa maka sai ka abun nan wannan ba musifa ba duk ake shaɗan ne to duk wanda ya tsarkake ransa baya nan ƙananan iskanci da manyan to Allah ya a ce ya samu babban rabu, a ina za a ba shi babban rabu a kiyama na'am wa qad hmm. wanda kuma wa haba man man saha. wanda ran ya ɗauka ya turbuɗa ta cikin dafi hmm. ya sanya ta cikin barna to shi kuma wannan khaba ya tabe ya yi hasara iji Allah subhanahu wata'ala a sheke ne suka ga mutum na iskanci ka ce irin masu na halayen 'yan wuta da baka yi laifi ba ka ga mutum na aikin kirki ka ce irin wannan aiki irin mutanen bayan Allah ne na gari yan aljanna ba kai mai nan ba Allah subhanahu wataala yace kazzabat samudu bi tagwaha hmm. samudawa mutanen annabi sale sun karyata annabinsu shine kazzabat samudu samudawa sun karyata annabinsu shine sale bi tagwaha saboda sababin me shishigin su da shige gona da iri na'am me ya faru annabin Allah annabi saliya daga cikin mu'ujiza mutanensa suka nemi cewa in shi annabi ne hmm. to abin da suke bukata shine yayi addu'a a wannan falalin dutsen taguwa mai ciki wata tara shine galibin lokacin da aka fi haihuwa ya fito wannan kawai kuke bukata in yi fito za ku yi imani suka ce za su taguwan kuma ta fito yayi addu'an kuma haka din ya faru sai Allah ya sa musu jarrabawa dama wannan kace da kaida hmm. idan Allah yana son bawa misali yana iya baka jarrabawa an ka to Allah sai ka nuna to jarrabawa da aka ba su da sun ci jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya musu ya musu ni'ima to suna da inda suke shan ruwa sai Allah subhanahu wataala yace to za a ware lokaci wannan taguwan za a ba ta ranar daban za ta zo ta shakar wani ta bata kuma ranar ku daban to da yake lalatattu ne sai suka yi saba ma Allah su wata wata'ala hmm. shi ne Allah ya ce kazzabar samudu samudawa sun karyata annabinsu bai tsagawa ha saboda sababin su da shige gona da yi izin ba aka ashqaha a lokacin da wani kangararren cikin su ya zabura izin ba aka a lokacin da ya zabura waye wannan ashqaha wani kangararren cikin su malam ana yake ismuhu kudaru kaji sunan ma bai da kyau kudaru amma na kawai malaman tasiri suka fara ma shi nassi dai bai fada haka ba eh, mai wannan suna in ya tabbata sai zabura saboda zalunci a lokacin da ya zabura sai ya farma wannan rakumin wannan wannan taguwa to kafin nan shine faqala lahum rasulullahi annabin su shine salihu yace da su na qatallah hmm. ai zaruha wannan ta ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu fayakhudhukum azabun Ali. ku kyale wannan dabba ta ci ta sha a kasan Allah kar ku shafe ta da cutarwa domin in kun shafe ta azaba zai same ku to shi ne annabinsu yake ce faƙala lahum rasulullah annabinsu ya ce da su manzon Allah annabin Allah sale ya ce da su naƙatallahi wannan fatawagar Allah ce taguwa ce ta Allah hmm. ku kyale ta ta ci ta sha wasu ƙuyaha ta sha ruwanta a lokacin da aka ware mata hmm. amma duk da haka fakazzabuhu sai suka karyata ta to shi na wannan lokacin wani tsinanne la'ananne ya zabura kawai ba aka ruha kawai sai soke yana soke ta kuwa fadan dama alaihim fadan dama alaihim rabbuhum sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kwararo musu azaba Allah ya musu azaba ya saukar musu da azaba bi zambihin sakamakon wannan sabo da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala fasawaha da azabar ta zo sai Allah ya daidaita azaba ba na namiji ba na mace babu ba karami sakamakon me in ka ga za a yi barna ka hana ƙa'ida ta Allah in dai za a yi barna ana son shugabanni su hana in ba ka bai azaba ya zo wata ku fitnatan ya ku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab ubangiji ya ce ku ji tsoron fitina idan fitina na faruwa ba ku hana ba to fa idan ta zo za ta game kowa da kowa ne fa in Allah mai tsananin hukuma ne to azaban ta zo kawai sai Allah subhanahu ta'ala ya daidaita azaban ba ruwan shi ba ruwan Allah don Allah madaukakin sarki abin da ya ga dama zai yi ya game kowa da kowa da azaba na'am kuma yace wala ya khafu uqbaha baya tsoron me karkon me akiba zai faru na'am dama yake Allah zai tsaya tsoron ka ai Allah madaukakin sarki ba zai tsoron ka ba ai kai bawon sa ne in kai masa laifi dan dana maka azaba na'am sai ce me kuma suratul layl bismillahir rahmanir rahim والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تغدى ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يتي سورة الليل نعم سميت هذه السورة بسورة الليل bala ya ce wannan sura an ambace ta da wannan suna suratul layl al-layl shine dare da kasance na'am ha saboda an bude ta da rantsuwa daga Allah subhanahu wata'ala idan da ya faɗa wallahi idza yaksha na'am sannan malai ya sake faɗa yace ita ma wannan suran ita ma tana cikin abin da yazo a sunna na'am hadisi da ya gabata na mu'azu dan jabal na'am da yace idza amanta an-nas faqra bi-shamsi wa duhaha wa sabbih ismi rabbikal a'la waqra باسم ربك والليل layli idha نعم na'am duk ككرنتا متاني منا سي ككرنتا mutane mana غبا ديا انا ني bakara gaba الله ني neman yardan Allah wannan sura mala yace makkiya ce ita ma tana da ayoyi ihda wa 20 aya ayoyi 21 wa mawdu'a har raisi jibo abinda wannan sura ta kula da shi alhabtu ala tasdiki wal infaq wa tahdhiri an at-takdhib wal bukhl ma'ana zaburarwa wajen tasdiq wal infaq ka gaskata sakon da Allah subhanahu wataala ya turo annabinsa a shi sannan ka ciyar da dukiyarka domin Allah kuma yana tsoratarwa an takzibi sai na karyata Allah ko karyata manzon Allah da kuma akiba din da kuma illar rawwa illar rawwa Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wal layli idha yaghsha Allah ya ce ina rantsuwa da allailu dare idan ya sha a lokacin da ya lullube ta ma'ana ya duhu kenan bi zulmatihi kullama bainas sama'i wal ard abin yake tsakanin sama da ƙasa ya lullube duk sai wuri ya duhu to Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wannan yanayi ka gan ba Allah ba waye zai wannan kai ka yi rantsuwa da dare ba ka yi rantsuwa da halitta Allah subhanahu ta'ala yace wannan har da yini idza tajalla shine ma'ana takashafa wa zahara a lokacin da ya yayi haske ya bayyana mai aiki je ya aiki na ganin haske na ganin komin da ko saboda haka Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da ta lullube duhun ta ya zuwa lullube ko ina da yini kuma a lokacin da rana haske ya bayyana ya bayyana da kowane wuri wa ma khalaqa zakara Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa ma bi ma'ana man ai allazi wannan da khalaqa zakara ya halitti namiji shine adamu wal unsa da namace ita ce hawa au ko kuma kowane ɗa namiji da kowace mace Allah yana rantsuwa da abin da ya halicci ɗa namiji da ya mace shi Allah yana rantsuwa da kansa ke Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta hmm. lalle amalukum ayyukanku la shatta ya sha banban. akwai mai fa'amilul janna hmm. akwai mai yin aiki don shiga aljanna bidda'a ke ta yayi wa Allah da'a wa amilun linnar akwai kuma mai yin aiki don ya shiga wuta hmm. bil ma'asiyati da sabo to Allah ya ce sun sha bamban inna sa'yakum la shatta hmm. wani na kirki na wani mutumin banza wani dan aljanna ne wani dan wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man a'ta zuka ga. rantsuwan kenan zai fara mana dalilin rantsuwan kenan fa amma amma dai man aba wanda ya ba da kyauta ya gaskata Allah subhanahu wa ta'ala wata ƙaye ta ƙawa a baya ba da haƙƙin Allah matukan bayarwa sallah azumi zakka komin kyautatawa zumunta ba saba wa Allah ba garewa. ya ba da haƙƙin Allah na gaske ko kuma ya ba da kyauta kyauta daga dukiyarsa wattaka ya kuma ya tawadu ya takawa ya tsoron Allah hmm. daƙa ya kuma gaskata bil da alhusna shine malamai a nan wani suka ce kalmatu shahada hmm. shine gaskata kalma ta shahada qala ya faɗe ta wa amila ala muktazaha yi aiki da abin da ta kunsa kaga musulmi kenan dan san musulmi wance ya bayar da kyauta bai rawan dukiyarsa ba ya kuma yi takawa a yin tsoron Allah don Allah ne ya ce a yi hmm. ko ya ba da haƙƙin Allah ya kuma takawa ya yi ta da ilimi ya gaskata kalma ta shahada ya gaskata abinda annai Muhammad ya faɗa kuma ya yi aiki da shi to irin wayannan mutane ji Allah fasanu yassiruhu lil yusra hmm. da sannu za mu sauƙaƙa musu zuwa ga tsananin da suke shiga hmm. duk wanda yake bin Allah Allah ya alkawari da ya kawo masa sauƙi bayan tsanani da yake shiga fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran duk wani tsanani da ka sani a tare da shi akwai sauki wannan ka'ida ne fa inna ma'al usri yusran malaman mu suka ce kada mu ka'idar nawo malaman mu suka ce al usru wanda yake ma'arfan nan da na farko da na biyu ɗaya ne amma yusran kuma ba da zo da na kira din nan sai zama guda biyu saboda haka dama sauki biyu tsanani ɗaya domin tsananin farkon shine na biyu amma wannan sauki na farkon ba shi ne na biyun ba sau da aka alkawarin Allah ne lallai tsanani yana tare da mai sauki haka sauki yana tare da mai tsanani yana tare da sauki tsanani ce in ka ba da haƙƙin Allah ka bi Allah ka bi annai Muhammad ka gaskata shi kai kyauta da dukiyar ka baka rawa ka tsoron Allah ka gina kanta kawa to kuma wasaddaka bil husna ya kuma gaskata da al husna shine muka ce kalmar shahada nan da ya fada kuma al husna da sabon da manzo Allah ya zo da shi ka gaskata shi to yusiruhu da sannu mu sauƙaƙe masa lilisra daga tsanani da yake shiga wa amma man bakhila amma da ya zama bakin marawaci marawaci wai wani saboda rawansa ne in yi sai gyada a ran mai na zuwa da ya sai gida ko na bu sai juya riga ta baya sai zuwa don da ga shi ta bani. shi kai shi bai amfana da shi balle ma kai tuwa ne idi bai ta, to saboda haka wa amma mun bakila amma wanda ya zamo bakin marowaci bai haƙƙin la haƙƙin Allah ma baya iya fitarwa ya bayar wasagna ya kuma wadatu bi nafsihi an sawabi larin da Allah zai ba shi tebe so shi ya wadatu ya haƙura ya rawar haka Allah ya ce wa'annan mutanen fasanu ya siruhu lil'usra da sanu za mu ke musu wahala su fada shi su ba za su ga wahalan ba sai sun fada tuka sai ta dumu saka za su ga ganin ba problem komai sai ya shiga hmm. sannan sai sa akwai damuwa Allah ya ce wa ma yuguni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta amfane shi da komin ba ba za ta wadatar da shi ba a lokacin da yake gangarawa zuwa ga azaban Allah subhanahu wataala aya ɗin za ƙara kawai karanta shi inna alaina inna alaina lalhuda wa inna lana lal'akhirata wal'ula ubangiji ya ce inna alaina lalhuda lallai inna alaina hakki ne a kanmu a gare mu mu bayyace masa mu masa bayani hanyar shiryuwa don ya bi hmm. da hanyar bata don ya nisanta shine inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wa kuma farko da karshe duk namu duk a wurin mu yake ba wurin wani ba a duniya wanda ya nima ya nime su duniya da lahiran ba wurin mu ba ya fada rami saboda haka nima a wajen na'am za mu dakata a nan idan Allah ya kai mu Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga fadinsa ina alaina lal huda abinda muka faɗa daidai Allah wace sarki ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajenmu a mu na ɗalibai ƙanana to ya Allah muna roƙonka ka yafe mana Allah ya dafar da mu akan abin da yake daidai wa subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh